muna cikin hukun mazi ce hukutar da hudu mun yi dace a wani laraba ashirin da tara a lokacin jama'a da tsari da shekara da dubu ɗaya da dubu da arba'in na samun ba a kusa wani daidai da shida ga watan uku da shekara da dubu biyu da sha tara da biyu muna cikin babin imani da ta babu ba wanda cikin masu inkarin haka kaddara mun yi magana shi sati da yawa ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول قول النبي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من كان جوانا موجودا. ابن عمر yana cewa mutum da a sai ya ciyar da wannan zinari ko ciyar da wannan azurfa girman azurfan ya kai dutsen ko ka ciyar da shi fisan da ka san dukiya mai yawa kenan amma an baka yi imani da kaddara ba Allah zai ba kenan ka dauki duniyar nan ka sadakar in baka yi imani da kaddara ba Allah zai ba kenan alakar karban aikin dan adam akwai yarda da kaddara duk mutumin da bai da kaddara ba Allah bai karbi duk aikin sa na sai sai Ibn Umar ya kama dalili da wannan hadisi manzo Allah na cewa imani shine kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah wa yawmil akhir da ranar ƙarshe ya ce ba wa tu'mina bil qadar kai imani da abin da Allah ya kaddara na dafi da bada shine khairihi wa sharrihi duk abin da ya sami ka na alkhairi ka bar wa Allah abin da ya sami ka na daɗi Allah ne an bayyanci wannan amma muka ce saboda ladabi ga Allah sharri ba a jingina wa Allah alkhairi shi ne abin da ake jingina wa Allah amma an alheri ya sami ka daga Allah in sharri ya sami ka daga Allah sai muka zo hadisin ubba da tabbis sabit mun karanta shi ma ko يانا سوى لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله الدم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن القدر ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ina ga wannan gabar ita ce muka tsaya kai abinda hadisi babba da yake rubuta yace da dansa yace ya kana shine mana ya kure ya kai dana yace innaka lan tajid ba'al iman da zaka ji dandanon imanin ka mana ba za ka samu imaninka ya yi yawa ba za ka samu gamsuwa da imaninka ba akwai abin da ake cewa ba'amul iman wato ka ji ɗanɗanon imaninka duk abu da kake kana da tabbacin allah zai masa ɗaya ba ka shakka ɗakin da lafiya kuma duk abin da kake kana jin daɗin shi misali ka zo sallah kana jin daɗin sallah imaninka ya gaya maka cewa kana da wani abu ba buƙatar a sallame da kuma in an gama za ka mutu kai addu'a imanin ka yana raya maka cewa wanda kake yi din nan kana yi ne don Allah kuma ka samu natsuwa kana jin daɗin aikin addini shine ta'amul iman imanin ka zai sa kai abu don Allah ba ruwan ka da zargin mutane imanin ka zai sa ko ana zaki ka ba za ka Shi shine ta'amul iman imanin ka zai sa ana zakin ka ana zargin ka wannan ba zai hana ka shi na kai kullum karawa kake yi saboda imaninka yana caji ka imaninka yana kai ka gaba ne amma wanda imanin shi baya jin daɗin imanin shi to kullum ana magana shi zai rage aikin alkhairi baya so a ce mushi dan eh, izala baya so a ce mushi da wahabi baya so a ce mushi ahlus sunna imanin bai gata cikin shi da jinin shi ba to ko yayi yana da launin imani amma wata imanin shi ya ji daɗin imanin shi to baya koya aƙidar shi aƙidar su zai bayyana ko ka je neman yarinya ko gaya musu wani ɗan izala ne ba ko yi ko asalin gaskiya ne a wani kaza a ni ɗan izala ne na su bani su bani kana jin ɗanɗanon imanin ka na bin sunnar manzon Allah su hana ka da kar su ba ka da kar su ba ka kai duk ɗaya mai abokan a wani akwai sadaka muku ba a ɗan izala ne ba amma zan yi wa mutum ba kana jin ɗamar iman imanin ka yana take ka yana ba dan fahimta to amma ya zama akwai da fara ba a ciki kana bin sunnar manzon Allah kuma kana koyewa ga ya musu dai ko ai to muna zuwa masallaci ne amma da ka to kaga har yanzu ba fita imanin ka bai karbi ba Allah sa ka sai yake cewa to imanin ka ba zai zama haka ba hatta ta alama har sai ka sani annama asabaka duk abin da ya same ka lam ya li yukhti'aka abun dama bai zanto mai kauce maka ba abu ne wanda zai kuskure maka ba dama Allah ya rubuta zai same ka an bai ci wannan gabar duk abin da ya same ka duk dabara ka duk wayonka duk hikimar ka ba zai kauce ba sai ya same ka kuma ba makawa in Allah ya kaddara maka abu sai ya same ka da wannan shine yarda da da ka je wajen da baka je ba Allah sai ya jarrabe ka misali ka je wani waje sai aka rutsa da kai wani bala'i ya same ka mutane za su ce me yasa ya je wajen karan ba ni sha'a Allah ya kaddara saka ana fata fahimta Allah ne ya kaddara wannan abun sai ya faru wannan kaddara inda zai kuskure shi to dama mu ba da faruwa ba ne ya ce ba ma akhtaka abin da ya kauce maka ya bi ta kanka ya kuskure to lam kullum sai baka dama ba mai samu ka ka zo za ka shiga mota mota ta cika ta ka shiga ka zama kai mantuwa ka da ka zo gida sai ka ji labarin wannan motar da ta je a ce ta yi haka kuma mutanen cikin allah ya sauke da su mutu kai ne kadai ka ka shiga ka zauna ba yanzu allah ne ya kaddara ba za a mutu da kai ba yana ba da fahimta da allah ya rubuta kai ma da kai za a yi haɗari da ito da sai ka yi abu yanzu dabarar ka ne ko wanda kai gida ko mantuwar ka ne haɗa na in ba da na yi mantuwa ba da ni ma ina ciki in ba da kuɗi na bai kai ba da ni ma ina ciki to wannan rashin yadda da ka tara ka ɗauka kawai Allah ne kwana ka bai bari ba da ya kare shi kenan ko da kuɗin da ya babu wani zai cika maku da kuma hutu kamar ta wani kwakwular da ya ce shi talauci ya mace rana kasan talauci ba ya tafiye ta shi ya ga amfanin talauci ya zo zai shiga mota kuɗi shi bai shiga ba ka hana shi motar da ya tafi gaba ɗaya mutane suka rasu shi kudin shi bai cigaba kaga bai shiga ba sai ce to shi ya ga ranar talauci da an ba da talauci ba da kudin ya cika ita shi mara yawa to Allah ne bai kaddara ba da wani ya cika mushi shi ma ya kai to imani da kaddara yana da wahala a wallahi yana da wahala mu musulmi ne amma bai da kaddara mun ba da misalin zabe kwanaki da ya gabata dan adam a arewa gaba ɗaya zaben da ake yi mutum ya faɗi ma ya sai ya jin haka ne to Allah ne ta. ana ci da zaɓe da ariya ana ci ba ariya da duk abin da ka ci ko da ariya ne shi ne kaddara da ariya ina ba dan bayyanta kaddara mutum ne ya ci zaɓe amma an yi mishi ariya to sai ka ce wannan Allah ne ta. ariya kuma abu ne ba su amma ariyan shi ne sababin faɗuwar ka to galibi musulmin ba za a yarda duk musulmin da ka sani yana yin siyasa galibi kaɗan ne wanda zai rungumi makandara ya bari amma waɗansu kuma za a samu su yana fata fahimta to yadda da kaddara yana shiga kowace rumba bani mun ba da misali ne a kai waɗannan abubuwa ka je za ka shiga yarinya ka fara sadaki ka yi komi sai ka zo da ƙarshe ka bai masa sadakin ka Allah ne mai kaddara ka ba matar ka ba ka ka tada haka ne an mun bukulu an yi mun kasada ai na san su wai suka yi sai na ji kun bokara Allah ne mai kaddara ba sai na kai sunan su kuma malami Allah ne bai kaddara ba matar ka bace don me yasa don tun alawul mafus inda mata ka ce ba wanda ya sai haka an je neman aiki an da mutum biyar kai aka zubar da kai Allah ne bai kaddara ba za ta ka da Allah ya kaddara da kai ne farkon za a kawo irin wannan kaddara ya kamata duka muna da shi a cikin to amma musulmi sai ka ga abu ya wuce shi yana ta yi don mai sani ba za su ba don mai sani ba za yi kaza ba ai wannan bakin ciki ne ai wannan kabilanci ne a Allah ne bai kaddara ba kaka ta da jinde wuya duk abin da Allah ya kaddara maka kana zamne akan gadanka za a buga maka waya a kira ka a baka abin kuma ka zo da shi gida domin imani da irin wannan kaddara shi ne wa ma asaka lam yakun yusiba yace sami rasulullahi ya ce inna awwala ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ya halatta abinda Allah ya halitta bayan ƙasa shi ne alƙalami farkon abinda aka halitta a ƙasa shi a alƙalami ba ƙara lagu sai Allah ya ce da alƙalami uktub ka rubuta alƙalami kasan san bai san mai rubuta ya rubuta shi kuma kaddara ne Allah ya rubuta masa ba ƙara sai ya ce rabbi wa ma za a alƙalami ne da wanda ya rubuta lagu wanda Allah ya rantsa da shi ya ce nan wani kalami kuma ya Allah ya rantse da alƙalam kuma ya sukuruna da abin da alƙalami yake rubuta to kaga shi alƙalami shi ne aka so mahalitta sai Allah ya ce da shi ka rubuta sai ya ce ya rabbi mai zan rubuta kala sai Allah ya ce da shi uktub maqadira kulli shay ka rubuta duk abin da ta kaddara gwargwadon shi da yawan shi da kaɗan ɗin shi shine maqadira sai a halicci mutum abin da zai sha duk Allah ya kada mun ba da misali da dan adam ne aka haife shi yau an da an rubuta wani irin kaya za a samu shi yau wani roba za a yi mawa kaya yau Allah ya rubuta wani sabulu ne yana nan Allah ya rubuta duk abin da dan adam din zai sa a cikin shi za a yi mawa wanka da shi Allah ya gama rubuta ba a canji sai ka je nema baka samu abin da kake nema ba shi ne Allah ya kaddara ba to har ila har ka mutu ba abinda Allah ya kaddara shi zaka ci abinda Allah ya kaddara shi zaka sa kuma duk inda abincin ka yake in Allah ya kaddara sai ka ka cika nawa kamar ajali ne shi arziki da abinda Allah ya kaddara duk abinda Allah ya kaddara maka na tufafi da abinci da ruwa da aure da mata da ƴaƴa, da jikoki duk sai ka zama zaka Ba haka manzon Allah ya ce ya ce dan adam ba zai mutu ba lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa dan adam ba zai mutu ba sai ya ci arziki shi yanzu muna ta wahala ai raji wa bil gaibi sai yasa ka boye kaddara sai yasa ka boye gaibi kana ta ba da ka fadi dan ka tashi da ko dai ka samu ko dai ka samu shi abin da Allah ya raba arziki aka raba ba wahala kuma ba ta wani kofa za ka samu shi aka raba ba Allah ya rubuta za ka samu amma ta yaya za ka samu wannan babu kofar shi don kowa ya arzikin mu daban-daban ne ina fata fahimta amma kuma kowane ɗan adam da hanyar da Allah ya zana mishi duk nan da za a tambaya sai a tambaya aikin kowa da kowa ka ɗauki alƙalami ka bi layi layi da Allah malam da yake ka ni makaramar da makaranta ne wannan a ni direba da a wannan a ni kaza ne da sai mu samu aiki talatin ne kuma sai ka samu aiki guda ɗaya masu shi iri ɗaya ne jarin su iri ɗaya ne amma arzikin da Allah zai masu kuma da wani za ka samu mutum yana da jari amma wani wanda ba shi da jari ya fi shi samun arziki don arzikin aka rubuta maka ba wahala aka rubuta maka sai ka ga wani kuma yana zanne a gida Allah zai ba shi arziki shi ne wa inna Allah ya rizuku man ya sha shi ba ya shan wahala yana zanne kawai ana zanne ma mutum to Allah ya gama komai shi ne nan. in ka yadda da wannan to kar ka yadda Allah zai baka amma kuma akwai abu daya don yadda da kaddara ba kar ya zaka kwanta gida bai ka ci abu gaban ka ba mun karanta hadisin mu na karshe karshe karshe wanzu Allah ya ce dan adam ya nemi duk abin da zai mishi amfani duniya da lahira ce wala ta'jazan kar ka zama kasalalle kar ka zama mai yawan mace ina ta fahimta yanzu ba zai yi ka shiga daki ko masallaci da zo kana karatun alqur'ani tattara mana komi arzikin mu zai biyo masallacin ka wannan kuma ka bar sababi dole sai ka fita kare ba in baka fita kare ba Allah ba zai baka ba arzikin ka Allah ya rubuta amma sai kare ba za ka samu to saboda haka shi an kalami kawai aka ce mishi ya rubuta ya ce me zai rubuta Allah ya ce da shi duk abin da na kaddara da ci da sha da ruwa da za a saukar da wanda ba za a saukar ba duk an gama rubutawa yanzu tun yaushe ka sani tun kafin a halinci sama da kasa saura shekara dubu hamsin an gama wannan lissafi kafin ba mu ba kafin a halinci sama da kasa saura shekara dubu hamsin na gama yanzu mu ne muke gudanarwa mun yi maganar waɗanda suke inkarin kaddara suka ce ɗan adam baya iya Allah baya kaddara sai abin da ɗan adam ne a lokacin Allah da kaddara waɗannan su ne alƙadariya wanda mutum Allah ke cewa majusu hatilin su ne majusa wannan al'umma to kai musulmi sai ka yadda kuma zuwa yanzu zai rubuta ya ce ku haddata komarsa har ila yau mutu? ina fata gani ila ya haddata komarsa ya ce ya bunai samitu rasulullah ya kuma man mata duk wanda ya mutu ala ghairi hada ba kan wannan tafarki ba ba kan wannan imani ba balai sabinni ba ya kare ne duk wanda ya mutu bai da kaddara ba manzo Allah ce ba ya kare shi وليس مني كوبايا تعتقد المسلمين كوبايا تعتقد من زعم الله كوبايا تعتقد أهل السنة هذا إيه في بصرة ديوا هو دين بابه عند أهل مدارة وليس مني جو بصرة جاب دين بابه جو سو الله سال الله سامي جل أحمد يا كويت إن أول ما خلق الله تعالى القلم ربما قد أهل هذا التشيني القلم وقال له اكتب أكتب في ربك فجرى سيا مدانا في تلك الساعة أولا لو بتي لا bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah duk abin da yake tabbatacce ne a ga tashin al-qiyama sai sa ka sha wahala amma ka nema kar ka sha wahala duk arzikin da zai ka samu abin da ake bukata dan adam ko ka nemi sababin kai ka yi ka nemi aiki sai ka zama da wani sana'a za ka yi arziki Allah ya gama amma kar ka ce sai ka yi arziki da rabi da yaji wallahi an gama rubutawa ba za ka wuce ba من ذلك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها شيخ عبد الرحمن قال سيدي واتقوا الله وجدوا الله سيدي واجملوا في الطلب وكيوتا تديما تلعبتم ولا يحملنكم استبطاء الرزق كري كيكو با جنكين ارزقي اذا كيكي غني ان يوم يوم ان تطلبوا في معصيه الله وجبني بيت وجزا وعلا دكتور عبد الرحمن قال لي حرام ان كان يقول يا هلا to wannan abin yana da wahala duk abin da Allah ya kaddara abin da ake bukata ko mutum ya kama sabon kai ma'aikaci ne kai dan kasuwa ne kai malamin makaranta ne kai direba ne kai makaniki ne to ka rike sababi to yanzu ka jira arzikin ka a wannan amma babu wannan sababi kar ka dauka zaka yi arziki don zamanin dan khattab in ya gama sa aiki suna zaune da yake musu irin masu jiran kaddara da sadaka a masallacin nan da yake musu ce ku je ku nema Allah baya ruwan sama na zinari ko na azurfa sai ka je kayi noma kayi kasuwanci sai ka samu ina fata amfani duk abin da za ka yi Allah ya riga ya rubuta فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. شيء أبو أبو النبي صلى الله شيء أبو النبي تبقى شيء فردوا على الناس من شيء الله الذي خلق سبع سماوات وبلا رد مثلهن يتنذر الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن ذاك الأعظم كل شيء قدير وما لا يكفي رواية الواجب مقالته فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره يولى بإيمان لكدر بعد داشي دبا ذلك أخلقه الله ألا يكون شد الإسكيموت ألا يسلم أنا قلت وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أهل ذهبا ما قبله الله منك ستؤمن بالبخس وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال يتفعتي عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم hadisun sahihi da rawar hakim ke sahihi Tun maganar da muka faɗa da su ita ke ta maimaitawa cikin musnad da sunan na ibnu daidai qala yace ataitu ubaybul ka na zo gun ubaybul ya zo tambaya fa qultu sai ce fi nafsi shay'un cikin zuciya da akwai wani kadda min al qadari na kaddara yana da dan tana son ma'ana ya gamsar da shi wani bayani a kan kaddara shi na fi nafsi shai min Allah sai ce fa haddisni bi shay'in ka labarta min wani abu ka bani labari kawo min wani hadisi la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi ko Allah zai tafiyar da wannan abin cikin zuciya kaga wannan ba magabata ne to idan mun yanzu su waɗannan magabata ka duba ya zama ubai bin ka'ab yana cewa a zuciyarsa akwai wani abu na baya bai gamsu da kaddara ba yana son a bayyantar da shi ko Allah zai tafi yadda wannan shakka cikin zuciyarsa to in magabata suna yin wannan shakka to ina mu kuma ba ashe min babu aula mu ne kamata mu kara musamman na kaddara kuma mu karanta kaddara ya yan uwa dukkan abin da yake faru a ƙasa da mai kyau da mara kyau Allah ya gama amma muka ce kar mutum ya kama kafa da kaddara kauniya ya kafa hujja don kaddara shari'a muna da kaddara guda biyu akwai kauniya akwai shari'a kauniya shine wanda Allah ya rubuta da wal mahfuz mi kaddara wane ya zo ya sha giya sai aka je za a yi mara kudada. kaga shi zai ce Allah ne ya kaddara mun yadda Allah ne ya kaddara amma Allah baya son a sha giya saboda haka wanda ya sha giya za a mara kulala wancan kaddara da ba ma gani na cikin lahul mahfuz shi ba ma kafa hujjar shi don an kama wani cikin mashaya giya an kawo su wajen sayi na umar za a bar bulala ya ce shi ba ba giya yake sha ba yana da azumi ba kawai ya je wajen su ne sai na umar ya ce to a kan za mu ba bulala in kana da azumi mai kai ka a wata riwaya wani ne ya kawo aka kawo shi gaban kuma dan khattawa yake cewa ya yi laifi za bar gudana, ya ce wallahi Allah ne kaddara ne wannan ce. sai na wuri ce kuma Allah ne kaddara mu ba gudana? ta koya shi ma Allah ne kaddara mu za mu ba gudana? saboda haka karka kafa hujja da wancan kaddara ka je ka yi zaka ka ce Allah ne daura ma eh Allah ne daura maka amma inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ma ya san sa ka je ka yi zina ka zo ka ce Allah ne kaddara inna Allah la ya'muru bil fahsha an bayyanta wancan kaddara na fil azal ba ma kafa hujja da shi a kaddara na shari'a shi yasa malaman tauhidi duk abin da babu kyau ba sa dingina wa duk abin da babu kyau shaidan ne yake yi ba Allah ne ke karɓar don me yasa don ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne je yi zina sai ka ce Allah ne yasa yi zina Allah ne yasa shi shaidan ne yasa yi zina mutum ya yi sata ko ya sha giya Allah ne yasa shi shedan ne ya sa shi Allah bai sa shi ya shafiya to duk abu mara kyau ba a jingina wa Allah abu mai kyau shine ake jingina wa Allah dan ladabi ga Allah subhanahu ta'ala. ina ba za mu ta to kaga shi ce a ɗan lashi labari ko Allah zai sa ya samu wadaka cikin zuciyarsa la Allah eh, yudhibuhu min qalbi ko Allah zai tafiyar da wannan shakka cikin zuciyarsa وقال لو انفقت مثله في الذهب دا لا كيس لك وقلن تكون نادرك ما قبله الله منك الا بذكر ذكر بعد ذكر دا لا كيس لك نبوك يا بي درجه الا بذكر ذكر بعد ذكر حتى تؤمن قدر زكاة من الله وتعلم كما كسني ان ما اصابك بقبل ليس ميكا lam yakun li yuhdiyaka bi zanto mai kuskure maka ba wa ma ahdaka abin da ya kace maka lam yakun li yusibaka bi zanto mai samun ka ba walau mutta da ka mutu ala ghairi hada akan koma bayan wannan fahimta akan rashin yarda da wannan kaddara da kunta min ahlin nar da ka zanto cikin yan wuta a sai duk mutum da bai yarda da kaddara ba shi da mutane ya ce da ya mutu yana da ɗan shakka cikin zuciyar da ya karanta an bayyana yanzu wani mai yana da wani kasafi sai aka bi layi layi an ba mutum goma nan dubu hamsin kai sai ya da an bi sauran mutum goma a nan ba kai ne da goma sha kuma wurin zai ya kare duk taro da za mu yi aya ba za ka wai ka sani ne in na ce akwai masallacin da ana bada zakka an gani yanzu mutane zai su zo sau gaba sau ana ce ga wanda zai zai bada zakka ranar da ka zo a ƙarshe ka tsaya sahun baya ko kuma sai ka gaishe a sahun gaba inda kana sahun baya sai Allah ya kai ma ga wanda sahun baya ga yadda da wannan ya ba za mu yi da wannan me yasa mu mutanen Najeriya ko rabiya ake yi sai mun yi kokowa don mu bai da daga ina muka da sai ya same ta wallahi yau da za mu ci kowa ya shiga layi ga shiga wani gobe fara da zai shinkafar da za a baka din buhu biyu din Allah ya rubuta ya riga ya rubuta ka in ka rubuta motar da za ka samu kuma ba zai kawo hannu. mata da maza yawa ko sau da yadda daga mutane na rayu suna kokowa don mutane afirka da kuma gani mutane najeriya layi layi ana kokowa rashin yadda da kaddara ne ka shiga layi kawai ka zauna duk abin da Allah ya rubuta maka sai ka ga an zo an baka to muna da kowane neman aiki muka je ko ko ake har a ke wannan yace shi ne layin farko wannan yace shi ne layin gaba wannan yace shi ne zai so mutum a farko wannan yace shi ne kaza sai ka ga gomi yadda da kantara. duk abin da Allah ya kaddara sai an ba ga da an kaddara za su samu aiki ba mutane da zai ta wata. ka je karanta rubutu kana da cika ko ta da ne wanda Allah ya kaddara zai aiki shi yana nan a gida bai san ma me yake yi bayan kun gama wahala shi ya buga mishi waya sai kai takardun shi kawai ya ce a ce da shi kaza inda kake so sai an ba shi aikin ma za a ba shi da ita kaddara yake bi shi kai ka ji kana ta fama ka ba didan ka tashi ka ba didan ka tashi wanda Allah ya kaddara dai shi kiran shi ake yi za a ba shi kai kuma da Allah da kaddara ba kai ne kake zuwa yan uwa musulmi mai yadda da kaddara amma bai yi sababi sababi kuma yana da kyau amma wai ba eh, kokowa shi ne sababi ba a in dai ka ɗauki sababi to ka yadda Allah zai ba ku saboda haka bai yadda da kaddara abin da Allah ya kaddara za ka samu kuma ka samu kuma Allah ne bai ba shi yasa Allah ya ce kar bakin ciki da abin da ya wuce kar ka yi bakin ciki da abin da ya ce maka sai ya ce fa ataitu abdullahi bin mas'ud sai ya zo wajen abdullahi bin mas'ud wa huzaima bin yaman wa zaid bin thabit fa kulluhum haddathani bi mithli dhalika duk wannan abu su suka labarta magana ɗaya suka gaya mu in ba ka yi imani da kaddara ba ba kada kai ba da nan ne an yi nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sun ba da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na mai kyau

na uku ihbatu amalin rusar da duk aikin mallam yumin bil qadar wanda bai imani da kaddara na hudu al ikhbar ana ba mu labari anna ahadan kowane ɗaya la ya jiru ta'amal iman ba zai ji dandanon imanin sa ba hatta yu'mina billah ko hatta yu'mina bihi biman hatta yu'mina bil qadar bihi dinan da bai zai kuma bil qadar na biyar zikru awwal ma khalaqa Allah zikru awwal ma khalaqa an batun farko abin da Allah ya halatta shi ne alƙalami na shida a sadis ko annahu jara bil maqadir lalle shi yadda al'amarin yake dukkan wani abu da Allah ya kaddara ya da fitin ka sa wannan lokaci ko a wancan lokaci da aka ce da alƙalami a yi rubuta ila yau da kiyama ta zuwa ranar da shi na bakwai bara'atu sallallahu alaihi wasallam min man lam yu'min bihi bara'a manzo Allah manzo Allah ya barranta da duk mutumin da bai imani da kaddara ba manzon Allah ya bar da shi ba shi ba manzon Allah ba manzon Allah ba shi shine baratu na takwas adatu salaf al'adar magabata fi izalati shubha wajen kautar da shubha cikin zuciyarsu bi su'alin ulama wajen tambayan malami in akwai abin da kake dan shakka ka je ka tambayi malami ka ce da Allah ka da nan ba da shi ba a dan warware mu kamar yadda shi Eh, inda ya dailami ya zai samu ibn ruwai bin kabe wa rubutu na tara ko inda ulama a jawo malamai sun bashi labari bima yuzilu shubhan abin da zai kubutar da shubhan zuciyarsa abin da zai karkatar da shubhansa wadalika annahum hakan nan dai su malaman nasabul karama sun jingina maganar da ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu zala shi ya faɗa duk wanda bai yi bane da kaddara ba Allah ba zai karbi sadaka shi ba ina mata da sauran ɗan lokaci ka za mu shiga bamin nan kowa hadisi bai zai mutu za mu iya shiga da kowa da sai mu babu ma ja fil musawwirina babun da ya zuwa cikin al musawwirina shine masu daukar hoto

mutum mutumi da za a yi zamanin annabi Nuhu alaihi salam shi yasa Allah ya tura da annabi Nuhu wadansu salihan bayi mun karanta tarihin su cikin alƙur'ani su ne wasu ke cewa la tadruna aliya takum wa la tadruna waddan wa la suwa'an wa la mai wa yaqusa kaga wannan mutane sai mutane suke hoton su mutum-mutumi na tabo ko na siminti aka ji aka a majalisar su wadansu suka ce aka kama kuma zuwa aka da mutane kirki suka kare sai shaidan ya dinga raya wa mutane cewa waɗannan mutanen kai su cancanci a abubuwa to shi ne sanadiyar Allah ya dora da mutum haka mutanen annabi hudu suna bauta wa tamasir gumaka gumaka sai ga an zo ana bauta to gaskiya hoto yana da matsalar kwarai da gaske in dai ba wani da ne musamman ko aikin hajji ko wani su aiki da amma hoto na jin daɗi ko hoto ta siyasa ko hoto ta malami mutum ya dauka ya buga ko a gidan shi ko ya sa a ɗakin shi ko a masallaci babu kyau don in mun karanta da su mutane za su fahimci cewa mun babu to amma duk yanzu Allah ya garbe mu muna yi amma babu kyau mu ka san gaskiya dole ne mu faɗe shi ko da mun gani in ka shiga facebook wanda za ka hoto in ka shiga wasu in ka shiga twitter in ka shiga wane ne wani ma kawai da kuma manufar mutum hoton ne ba wani abu da yake yadawa daga kashin sanarwa ko karatu ko wani abu ba to babu kyau yanzu duk da ba yi maganar mai daukawan ba wanda shi a shi ba ana maganar kyamaraman da mai su ne musawiri musawiri na su ne masu su dauki hoton mutane to in daukawa ba kyau wanda zai dauka shi kuma ba a kyamaraman ai ba iska zai dauka ba kan kira shi zai dauka sai ka ba shi dama sai dauka to mu dinga yin gwargwadon abin da yake ka'ida na shari'a abin da ya fitar ko kuma gwarwa inda gangan mutum yake yi to wannan abin shi ne domin manzon Allah ya ce kan masa dauka hoto saboda hoto manzon Allah ya ce duk gidan da hoto 今天在开会。 know it. so mutum don Allah da akwai hoton mutum da babu hoton mutum in kaso shi don Allah ka so shi ne wa yuhibba lillah su mutum don Allah ko hoton siyasa sai kaga an zo an kewaye gari da shi gaba ki da ko ya da rahama ba ku da rahama mala'ikun rahama kuma ba za su ga duk inda hoton yake ba waɗansu malamai suka ce hoto na ɗan adam ko na dabba ne kai waɗansu sun tsananta ko na bishiya ne domin shi yana da yi shi ma duk wani ko hoton fulawa ne a ɗakin da fulawa shi ma yana da rai ko hoton eh, dabba za a ga wani tukuna wani zaki wani kaza waɗansu da sun zanen da ko hoton kaza ne ba mutum a ɗakin da za a ga wasu abuwa da ɗan hoto hoto abin da ake bukata in dai hoton akwai kai to ka cire kai ɗin ka fatar da ido da hanci da zanto ba a ganewa mutum ne saura gangan jikin babu komi inda ba a so dama shi ne kai yana da bukata mu gyara tauhidin mu mu gyara akidar mu mu kauce iya gwargwadon mu sai ka ga mutum da tijo ka shiga falon shi ya jera hoton shi da hoton mata shi da yayan shi waɗansu ma saboda rashin kishi hatta hotunan matansu a falon sun rungumi matansu sun zo sun sa wani a facebook zai gaji da matar shi da 'ya'yan shi wani zai gaji wajen aurensa ya rungumi matar shi duk rashin kishi ne wallahi duk mai yin wannan ba shi da yi wanda Allah ce kuma ya zama da yus kuma ya ci a da yus da ya kudur janna wanda ba shi da kishi ba zai shiga kai shugaba ya ban matar ka da hoto kai malami ya ban matar ka da hoto shugaba da matar shi matar shugaba ai ya zama da yus التيوس من قال الله التيوس duk wanda ba shi da kishi kan matan shi Allah ta shi da saboda haka lalle akwai cikin shugabanni waɗanda suke yi akwai kuma waɗanda ba su to kaga waɗanda su da suke yi abin da suke yi ba ko kaddara shi shugaban mutumin girki ne ko mutumin banza ne abin da ne ba kyau saboda haka yana da kyau mu gyara don mu tsira da ranar tashi da kuma wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu karanta ne sai dai ko sai mu tafi الذي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم ممن يخلق كخلقي بل يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شجرة wanda Allah ya ce cikin hadisi da kuma babu mafi zalunci a duniya babu mutum mafi zalunci babu dan wuta na kashi mimman ya hulunku wanda zai yi halitta ka halki irin halittar da zai kai ba ya rice ka ba Allah ya rice ka ba to wanda zai zo da hoton ka ya irin halitta ga manzo Allah ce babu irin mafi zalunci wanda zai yi abin da ni ne wata nan Allah zai halitta nan Allah wata nawa akalla ne mu ci wata tara da nan wani kafin wata tara zuwa wata hudu an gama da ta karatu ga kawai cika yake yi to abinda Allah ya ce cikin wata hudu zuwa wata tara mutum zai ɗauki tabo zai ɗauki fenti zai yi kai zai yi kafa zai yi hannu zai yi kunne zai yi hanci da waye ke yi koyi da Allah to Allah ya ce ba mafi zalunci wanda yake koyi ya yi abin da malamai suka ce yin shi ba shirka bane amma wasila ne na shirka zai kai mutum ومن أظلم ممن يخلق باب وفي ذلك من سمد وأن يحل التعلم على التعلم من ذلك الله يتي فليخلقوا ذرة سهلتي كون ذرة سهلتي منين menene zarra shine aqallu shay dan karamin abin da ido baya gani shine zarra aw liyaqdu habba ko ne sun halici ko da gurgudan kwaya ne habba shi ne kwaya ko na gini ko na hatsi au sha'ira ko dai su halicci ko da gwargwadon alkama ne an gane da magana nan ma'ana babu mafi zalunci mutum mutumin da ya yi halitta kamar ni amma in ba su yadda ba su yi halitta su daidai yake da rikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana cewa eh, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastai fasna ma ta. in yi ba kada ka yi halitta dan kana jira ko kai ba mai gudu ba ne a ce dokar su kamar mutum da ya ce in baka yi da wata kai shi ne ma na ya gudu ko zarra su ta su ko da bayan zarra ne ko da gero ne su je amma karshe ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce duk hoton da mutum ya ɗauka a duniya waɗansu sun ce hoto na taɓo irin gunki da waɗansu ce wanda ake sassakawa da katako waɗansu ce wanda ake da duwatsu waɗansu ce wanda ake da kaza amma malamai duk sun tafi na duniya ko samu da muke ɗauka wasu mana ce wanda zai iya fitar da kowane irin tsarin nan ranar tashin alkiyama duk hoton da mutum ya ɗauka an miliyan goma ne za a kawo shi mutum miliyan goma ɗin a ajiye hoton Allah ne ce ka sa musu rai ka sa musu ko a duniya ka ce ka samu su ba za ka iya za a tara su a ce to samu su ne ba ka yi abin da ne ba ka samu su ne kai ba a wani riwaya za a sa wa hotunan rai su zama mutane sai allah ya azabta shi mai ɗaukar hoton da adadin mutanen da ya ɗauka kamar dukiya ce da manzon allah ce duk mutumin da bai cinye zakka a dukiyar shi ba ranar tashin alkiyama dukiyar za a mai da shi maciji da kunamu sai ce su dinga cizon mai dukiya za ka dinga cewa suna cewa ana maluka ana kan zuka to haka duk hoton da ka dauka za a musu rai sai su dinga azabtar da kai suna cewa mu hoton da ka dauka a duniya mu ne yau za mu ka ba shi shawara wallahi ya ci ba amma muddin mutum wannan shi ne sana'ar shi wallahi babu ta mai kuma da kuma sannan tsaya Allah ya musa ta mai zuwa za mu ci gaba da sauran bayani wannan kuma da ta bi Allah ya kuma shi سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله